sai dai ba a daina gutsiri tsomi akan hurumin da shugaba jonathan ke da shi ko aka san haka ba ganin cewa ana da zababbun wakilan jama'a a majalisar tarayya da ma na jihohi akan haka ne yusha'u waziri mamman lauya mai zaman kansa kuma kwararre a fashin bakin kundin tsarin mulkin ƙasa ya yi ƙarin haske eh, kundin tsarin mulkin najeriya ya ba shi dama ya kafa irin wannan taro domin kuwa a sashi na sha bakwai da sha tara suna da yawa sashoshi da yawa dai na kudin tsarin mulki wanda ya ce matukan a tunanin shugaban kasa duk abin da zai ya kawo zaman lafiya da ci gaba da kwanciyar hankali na kasa to yana da daman ya yi wannan ya ɗauki wannan matakin to a bayanin da sakataren gwamnati ya yi ayin fayos an yi cewa ana wannan taron ne domin a samu ci gaba kasar najeriya kuma yadda za a yi duk jama'a su haɗu da tsaron kasa. amma abu ɗaya ba za ta tattauna ba abin da zai raba ƙasa Najeriya to kin ga kowa zai so a ce ai Najeriya tana haɗe guri ɗaya kuma kowa zai so ya ga cewa an tattauna abin da zai kawo zaman lafiya da ci gaba saboda haka abin da shugaban ƙasa ya shirya ya yi abu ne mai kyau a zahiri sai dai bamu san wani abun da ke niya zuciyarsa ba to idan kundin tsarin mulki ya bashi wannan hurumi to menene amfanin majalisar tarayya ta ƙasa kenan eh amfanin majalisar tarayya na ƙasa kuma su ai su doka suke yi su ba su tattauna wayan abubuwa a'a su doka za su yi saboda haka idan aka tattauna in dai an tattauna da yadda aka tsara kuma ya tafi daidai to su 'yan majalisa kuma za su ɗauki wannan abin su juya shi ya zama doka tun da ma ana kokarin yi ma kundin tsarin mulkin najeriya kwaskwarima abubuwan da 'yan najeriya suka yarda da shi a shigar a cikin doka ya zama dokan a cikin kundin tsarin mulkin najeriya kuma a ci gaba amfani da shi tuni dai waɗansu jihohi da ma jam'iyyun adawa suka ce a kai kasuwa amma yunkurin na zama babban nasara ga masu son a yi taron na tambayi dr abubakar kari ƙwararre a fannin zamantakewan ɗan adam kuma malami a jami'ar abuja ko yaya yake ganin lamarin abin da muke gani shine cewa babu wata matsala ko kuma wani batu wanda suka fi ƙarfin manya-manyan hukumomi na siyasa da kuma na gwamnati musamman ma majalisun jihohi da kuma na tarayya wadda kusan za a ce babban aikinsu shine su rika zakulo irin waɗannan batutuwa suna tattaunawa ana samun matsaya a game da su to saboda haka idan wani ya zo ya ce akasin waɗannan majalisu za a yi wani taro wanda shi kanshi taron har yanzu akwai shakku bisa halaccinsa akwai shakku bisa jagorancinsa akwai shakku bisa wakilcinsa a ce kuma shi wannan taro shi ne wanda zai tattauna abubuwan da majalisu ya kamata su tattauna to lallai akwai wani abu daban wanda ba mu sani ba to kuma ya kake duba wannan al'amari na cewa shugaban ƙasa shi kanshi ne ya ba kansa ko kuma mutanen da ke bangaren su suka bashi hurumin ya zaɓi wakilai ɗari da goma sha hudu da kanshi zuwa wannan taro. Eto eh ai ɗaya daga cikin manya-manyan matsalolin wannan taro kenan kamar yadda aka ayyana shi a makon jiya. Akwai batutuwa da dama waɗanda suna da tsoron kai. Ɗaya daga cikinsu shine wakilcin wannan taro. Duk da yake an ce ana hasashen cewa za a samu wakilai hudu da 492 to amma akasin tarukan da suka faru a baya a wannan lokaci za a iya cewa wakilai masu dama ko ma masu rinjaye na wannan taro jami'an gwamnati ne za su naɗa su shugaban ƙasa da gwamnoni da kuma shugabannin waɗansu hukumomi na gwamnati ko kuma dai waɗanda suke kusanci da gwamnati wannan shi yake ba da tabbacin cewa a kowane abu a ƙasa. Za a yi wata uku ana taron kuma ana kyautata zaton kammala shi kafin a fara siyasa gadan-gadan a gabanin zaben shekara mai zuwa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.